رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوه كان متى ashirin da biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda shi ne ya dace da sha uku ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya insha ta'ala za mu ci gaba da tafsirin na alƙur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu ash-shu'ara wanda yau da ikon Allah za mu tashi aya ta ɗari da biyar sabuwar kisa kisar annabi nuh alaihi salatu wassalam على رمى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين Allah madaukin sarki ya fara da budewa da a wannan kissa ta annabi Nuhu alayhi salatu wassalam kamar yadda ba iya suratul shu'ara ice kadai ta kawo isar annabi Nuhu ba a bisa al'ada ta alqur'ani yakan kawo isoshin annabawa a cikin surori daban-daban ita wannan sura ta a kisar annabi Nuhu akwai ta a cikin suratul araf akwai ta a cikin suratul hud akwai ta a cikin suratul mu'minun akwai ta a cikin suratul nuh amma duka kamar yadda muka sha bayani sun zo ne da usulubi na daban-daban ba usulubi iri ɗaya ba annabi nuhu dan dangantakarsa tana tikewa ne zuwa ga dan gidan annaba adam shine annabi shisu salam shisu bin adam annabi adam yana da ɗa mai suna shisu shine ake cewa shitu amma asalin sunan shis ne shis bisa sa ta summa shisu shi dangantakar nuhu tana karewa zuwa ga wannan kenan yana layin kan ‘ya'yan annaba adam Allah ya ambaci annabi nuhu annabi nuhu a cikin alkur'ani wajen wuri kusan 43 ya kai waje 43 Allah ya ambaci nuhu alaihi salatu wassalam su mutanen annabi nuhu abinda suka shahara da shi shine bautar gunki bautar gumaka Allah ya turo musu shi annabi nuhu alaihi salam da rage annabi ya ko musu annabi nuhu alaihi salam don ya nuna musu tauhidi ya nuna musu ainihin wato rashin halaccin bautawa wani ba Allah ba liyadullahum ala tariqi ar-rashad da ya nuna musu hanya wacce take ta shirya shi annabi nuhu mutanensa yan uwansa ne danginsa ne ma shi aka turo masa mana aka turo shi cikin danginsa wanda suna haduwa idan aka bi sassalar dangantakan su kakansu ɗaya ne gaba ɗaya da shi da mutanen nasa mutum yana iya zama a tsakanin mutanen da ba 'yan uwansa na jini ba a ce da shi kan muhu mutanensa yana iya kuma zama a ya yi makotaka da mutane a ce mutanensa kamar yadda kuma yana zama da mutanensa wanda yake danginsa ne na jini to a nan sai Allah ya ce kazzabat qaumun nuhin al-mursalin mutanen annabi nuhu sun Karyata manzanni yanzu anan mun gane muhu mutanensa wanda suke alaƙa da shi hatta a jini to sai suka karyata manzanni da aka ce sun karyata manzanni annabi nuhu kawai suka karyata, ai shi kada ya ka turo musu amma uslubin alƙur'ani in ka karyata annabi ɗaya to kamar ka karyata duka ne kalmar alƙaunmu kamar yadda za a ce al-misbah yana iya zuwa muzakkar ko mu'annas haka kuma dukkan wani sunan da yake jam'un ne la wahida lahu min lafzihi kamar rahat kamar nafar duka wannan jam'un ne la wahida lahu ana iya ambatan namiji da rahab ko mace ko nafar ma haka ko namiji ana yi mai tasgir qaum din ana yi mai tasgir da kuwaima kamar walad wulai qaum kuwaim ko kuwaima abin da ake nufi da mursalin ana nufin wato annabin sunan da Allah dai ya aiko musu shi annabi da suka karyata shi shi kadai sai Allah ya ce to kun karyata duka ma gaba daya لأن تكذيبهم له بمثابة التكذيب للجميع للرسل da suka karyata tashi kamar sun karyata duk annabawa ne da manzanni ai annabawa da manzani gaba ɗayansu sun zo ne da birisalatin wahida da sako guda ɗaya a cikin tushen tauhidi da karyata Allah bisbilafin zamani wal makan إذ قال لهم أخوهم نوح yayin da ɗan uwansu nuh ya gaya musu yana mai musu nasiha yana mai jan kunnensu alatattaku ya ce yanzu kun ba za ku ji tsoron Allah ba mana alatattakun Allah alladhi khalaqakum wa razaqakum yanzu ko ba za ku ji tsoron Allah da ya halice ku kuma shine yake azurta ku ba fa tukhlisu lahu al-ibada wa tatruku ibadata ghairi ku yi ibada don shi ku bar bauta wani ba shi ba abin da ya fara ambata musu su ji tsoron Allah kaga ba zagin su yi ba ba fada ya musu ba ba wata magana gaya musu ta ɓaci rai ba ya gaya musu me dalilin da ya sa ya ce su ji tsoron Allah ce inni lakum rasulun amin ai ni manzo ne gare ku mai aminci Amurkun bi taqwallah li'anni rasulun ma'rufun bainakum bil amana wa adam al khiyanati aw al ghishi aw al mukhada'a ini ina muku nasiha saboda ni mutum ne mai aminci a gare ku kuma kun sani kamar yadda kuka san yin kun san halina kun san tarihi kun san asali na ni manzo ne mai amana ba ku taba ta da cin amana ba ko yaudara ko kuma wani abu wanda yake saɓanin daidai fattaqullaha wa atiyu ku ji tsoron Allah ku yi min da'a ku bi ni kuma wa ma as'alukum alaihi min ajr ni ba na neman ku bani lada duniyoyi na duniya wani bargo wani romo wani kudi wani kaza wani kaza in ajriya illa ala rabbil alamin ladana kawai yana wajen ubangijin talikai allazi arsalani ilaykum wanda ya turo ni zuwa gare ku kuma wallazi yatafaddalu bimanhi ajrina antum wannan Allah dai shine zai bani lada ba wai ba wai ku ne za ku bani lada ba a nan in kun lura da ƙissar ta zo da bayani cikin ruwan sanyi duk wani annabi da manzo za ka ga Allah ya ba shi fasaha Allah ya ba shi basira ya ba shi iya magana Allah ya kimta masa nutsuwa to haka ake son mai wa'azi ya zama yana da basira yana da fasaha kuma yana da harshe mai kyau ba a san mai wa'azi ya rinka amfani da lafazin da zai tayar da hankali ba a san mai wa'azi ya rinka amfani da lafazin da zai kawo rudani da rikici a'a mutum ya yi magana da duk wanda ya ji mai hankali zai gane mai ake nufi da makiyi da masoyi duka ba zai iya cewa komai ba sai dai inadi da girman kai da kuma sharri da ƙage amma duk wani lafazin da mutum zai zo amfani da shi wanda yake yana da rikici ko yana da harshe irin na damo zai tayar da hankali to ya kamata mai karatu wanda yake so ya yi karatun a fahimce shi a gane mai yake nufi to ya rinka kiyayewa lafuza da duk wata magana da zai yi da za ta iya ta da hankali ko kuma wani maki ko abokin gaba ba zai fahimce shi ba don daman dai buri burin maje hajji sallah ana kunu ne don riba duk wanda ya dama kunu ya kai kasuwa ya sai yake ci riba haka duk wanda yake wa'azi yake koyar da mutane ai burinsu a fahimce shi ai burinsu a gane da wanda yake kusa da shi da wanda yake nesa bayan mutum zai zo yi wa'azi ne don kawai dai yi wa'azi ko a gane ko ba a gane ba ruwan sa'a da kuma annaba ma suna zuwa su yi wa'azi ne don a fahimta da aka annabu nuhu in kun lura ya yi amfani da usuli mai kyau kuma tun da muke bayanin isoshin annaba nan su ne dai asali a da'awa ko su ne tushe a wa'azi za ga suna amfani da lafuza masu ɗaukar hankali ka duba taurin kai irin na fir'auna ba yadda bai bai kama annabi musa amma allah bai ba shi dama ba bai samu ya kama annabi musa ba la'in ittakhasta ilahan ghairi la aj'alannaka min al-masjunin yace da shi kana awalau ji'tuka bi shay'in mubin qala fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin annabi nuhu manzo ne cikin manzannin Allah kuma shi ne farkon manzo da Allah ya fara aikowa a bayan ƙasa shi wani annabinu da muke magana a duk duniya ba wanda ya fara zuwa yi wa'azi shi ne na farko bayan an bauta wa gunki bayan an bauta wa kishiyoyin Allah shi asalin annabinu kuma Allah ya turo shi ne ya yi hani kan bautar gunki da shirka ta Allah kuma ya yi wa mutane bayanin akwai fauƙuba akwai azaba ga duk mutumin da ya bauta wa Allah ta hanyar shirka ta hanyar hada Allah da wani amma abin mamaki duk wa'azin da zai yi da bayanin nan da ya da fasaha ba zaba wuƙan qawmuhu mutanansa suka tashi suka ci gaba da aikata abin da suke aikatawa na waɗannan munanan ayyuka na bautar gumaka kuma ba su daina ƙarya tashin ba don haka ma Allah da ya zo bayani sai ya ce sun ƙaryata manzanni duka alhali shi kaɗai suka ƙaryata haka idan malami ya zo yi wa'azi ya ja aya ya ja hadisi ka karyata ayan nan ka karyata hadisin nan ba shi kadai ka karyata ba duk wani ma malami da zai wa'azi akan daidai to shi ma ka karyata shi kuma ba shi ka taba ba addini ka taba Allah ya ce yanzu dan uwansu ne su yace da su yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba ni fa manzo ne mai aminci a gare ku aminun fi ma ba asanillahu bihi ina isan muku da sakon Allah wala azidu fiha wala anqusu minha ban ƙara muku ko lafazi ba ban tauye muku komai ba fattaqullaha wa atiun wa ma as'alukum alayhi min ajr bana son kuɗi bana son a wai mun tukuici ni bana so ku bani komai kuma ban ce ku bani ba ni ina muku wa'azi ne dan Allah kuma mai biya na shine Allah shi shi kadai kuma ranar tashi alƙiyama zai biya ne kawai dai fattakullahu wa fi'un ni dai kawai buri na ku ji tsoron Allah ku min da'a na yi muku bayani dalla-dalla kuma na muku nasiha Allah ran ma bismillah وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأضيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون bayan ya yi musu wannan gargadi da wannan wa'azi da faɗakarwa ya ja musu kunne ya kuma nuna musu shi ba ba aikin kuɗi yake ba aikin Allah yake da haka batun masu haɗa mai kuɗi ko su ba shi wani taimako ko na agaji bai bukata Allah kaɗai shi ne zai bashi kuma a wurin Allah ɗin yake nema ba wurin kowa ba to haka kuma duk wani mai wa'azi ya kamata ya sifantu shi yana yin abin sa ne don Allah kuma ba ruwansa da wani abin duniya da za a tara a bayar ko a bayar ko kar a bayar shi kawai abin da ya dame shi ne Allah ya san yana yi bayan ya gama karatunsa da wa'azinsa bari ku ji karyatawa suka ce anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun yanzu kai sai mu yi imani da kai kai a tunaninka za mu yi imani ne da kai alhalin al'arzalun al'aradin kaskantattu wulakantattu na ƙasa su ne suke binka talakawa yawanci waɗanda suka bi ka faƙar santattunmu ne yawanci waɗanda suka yi imani da kai mu ne a lokacin waɗanda suka bi shi annabi nuhu suka aminta da wa'azinsa da da'awarsa majoritin wanda suke gindinsa talakawa talakawan gari wanda ba su da sarauta ba su da kuɗi ba su da kaza ba su da kaza to shine sai yake nuna musu a to ai wannan sako ne na Allah kowaye ma ya bi shi ma da mai kuɗi da mara kuɗi da mai ƙarfi da mara ƙarfi to shi ya san ma waye zama yake yi lissafa ya gane wani yana da kuɗi ko wani yana da mulki ya ni ko wani yana kaza kana ma ilmi bima kanu ya'malun yace ina na san me suke aikatawa ma'ana me ya dame ni ni da waɗannan mabiya hadarin binciki yanayin rayuwarsu da abin da suka kasance a kai suna cikin talauci ko suna cikin wadata ko kaza ko kaza Allah bai dora mu wannan ba kawai ni abin da aka ce mun in sun yi imani da ni in karba ba wani maganar duba rigarsu ko matsayinsu ko mai suka mallaka ko mai suka tara wa akilu sara'irahum ila Allah sirrin su kuma zan miƙa Allah tabaraka wa ta'ala in hisabum illa ana rabbi law tashkurun hisabin su lissafin ayyukan su kuma yana kan ubangiji na da ku kun san haka kuma ina shaida muku ni ba zan kori talakawan na ba wa ma ana bi tsaridil mu'minin dan sharadi suka kafa masa kana so mai imani da kai ka kori duk talakawan nan na gindinka ka ji wani fa ba su yi imanin ba da shi amma wai ya tattara wai ya kore su ya ce to ai ban ma sani ba talakawa ne ba talakawa ba dai kawai na wa'azi na kawai ana gida da haka maganan ma in ce zan kori wani ba zai yi ba ni ba zan kori mutane ba duka duka irin waɗannan abubuwa da suke faɗa ba wai fa in yayi za su imanin ba ne sai ya gama koran talakawan kuma sai ya ai mu gaskiya ba za mu bi ka ba kaga sun mai asara ya kore su ya sallame su sannan kuma a zo a samu matsala ya ce wa ma ana bi talibin muminin in ana illa nadirun mubin kawai ni Allah ya turo ni ne mai gargadi ne mabayyanan gargadi faman ata'ani wattaba'ani wasaddaqani kana minni wa kuntu minhu duk wanda ya mun da'a ya gaskata ni to ina tare da shi shi ma yana tare da ni sawan kan sharifan aw day'an mai matsayi ne ko kaskantacce jalilan aw haqiran babba ne ko talaka miskini kulakantacce ba ruwa ruwana da maganar cewa awa ne yana da shi ko wani bai da shi idan kun lura da wannan kisa irin ta mana bayanin irin makircin maƙiya Allah kuma mai wa'azi mai da'awa ya kamata ya lura kada wani saboda wadatarsa ko mulkinsa ko matsayinsa ya nuna zai yi tarayya da kai amma ya raba ka da mutanenka kuma ba a auna cewa yana wani yana kan gaskiya ko ba kan gaskiya wa wai da lura da wai talaka ne ke binsa to asalin ma annaba ma duk mabiya annaba ma talakawa ne yawanci manyan mutane suna can suna shedancin su suna tsaye su kaɗan ne daga cikin su ma suke imani da a kula da wannan irin yadda suka zo wa annabi nuhu da makirci yana nuna musu ji tsoron Allah yana nuna musu amana amanarsa shi amini ne yana nuna musu shi mai kamewa ne ba mai kwaɗayi ba ne ku duba wannan abuwa guda uku da ya kwaɗantar da su martabobi guda uku na farko dai su ji tsoron Allah kuma shi ɗan uwansu ne na biyu ya ce shi fa mai amana ne kuma sun san amanansa na uku ya nuna musu shi fa bai bukata wani abu a hannunsu daman kana neman abu a hannun mutane ne ma za su wulakanta kayi lokacin da Allah ya ce bai ka karfe ido ba ka tunanin taron wani ko kwabon wani ko sarautar wani ko mulkin wani ko na abin da zai baka ka dogara da Allah shine mai baka to ba wani wanda zai ja ka a ƙasa da aka kwace-kwace ma ya nuna musu ma don suna jin suna da wadata ko suna da kuɗi ko mulki ko gari yana hannunsa yana hannunsu su shi fa baya neman abin hannunsu kuma baya neman su biya shi kawai don Allah yake yi ya fito fili ya musu bayani dalla-dalla cewa wannan aiki nasa aikin Allah ne bai su yadda da wannan hujjoji da ya kafa musu sai kuma suka bullo mai ta wata hanya ta hanyar waye kori talakawan da suke tare da shi suka amfani da kalmar al'arzalun a nu'minu laka wata ba'aka al'arzalun al'arzalun jam'i ne na al'arzal al'arzal shi ne al'akal an ce al'akallu ana nufin al'akallu min gairi fil mali au fil ja wanda bai kai waninsa ba kuɗi wanda bai kai waninsa ba a dangantaka wanda bai kai ma'uwaninsa ba a matsayi shine an arzal nu'minu laka wata ba'akan arzalun yanzu imani kake so mu yi da kai alhali kaskantattu wanda ba su kai mu ba su ne suka yi imani da kai haba ai bara mu bi ka ba su a tunaninsu ai harka ce ta girma ta manya da haka tunda safalatun nasi ne fuqara'un nas na ƙasan mutane talakawa ne suka imani da shi da irin masu sana'a ƙaramar sana'a masu ɗinki masu uh, baduku irin masu makera irin masu aikin ƙarfi ɗin nan duk miskinai talakawa su ne suka imani da shi suka duba suka ga su ne a cike a bayan annabi nuhu in ya zo wa'azi nu'minu laka wattaba'aka al-arzalun mu za ka zo kana yi wa'azi kuma alhali duba nake nan ka talakawa so mu ba za mu yarda da wannan ba wannan shine abinda wato masu hali masu ƙarfi masu mulki masu gani a gari na annabi nuhu suka gaya masa shine ce musu ai bai ma san abin da suke aikatawa ko halinsu na kuɗi ko rashin kudi ba ko matsayi ko rashin matsayi ba ai wa ayyu ilmin libi a a'mali Yau ni mai na sani akan ayyuka da sana'o'in mabiyana ya zan in gane wani baduku ne wani mai gini ne wani makeri ne wani tela ne wani mai tonon rami ne wani mai wanzanci ne wanda ya san hakikanin abin da suke aikatawa Allah ne wanda ya san hakikanin niyoyinsu Allah ne za ka ni aiki na kawai in na yi wa'azi sun yi imani da ni kawai shikenan na yadda su bi ni waɗannan abdu'afa al'arzalun a wajen ku ba ni ne nake biyan abin da suke ba ina sabon illa ala rabbi Allah ne yake biya da ni da ku gaba ɗaya ba wani wanda yace ya musu sakayya akan aikin da suke aikatawa da kai sabin su a wajen Allah yake da kun sani hakikanin yadda al'amari yake suka matsanta ka kore su ba, ka bara su ba mu daina ganin su a gindin ka fa in kana so mai imani da kai su sun dauka yana kwaɗayin saboda su manya ne su zo su bi shi dan abin hannunsu to kuma sun manta ya gaya musu cewa shi ba zai bukata komai ya ce ni ba zan kori masu imani ba sun gaskata ni sun imani da ni saboda kawai talakawa ne ni mai wa'azi ne mabayyani kawai aiki na in yi inzari in yi wa'azi wannan wa'azi ne ga duk wani mai wa'azi kada wani da Allah ya bashi ɗaukaka ya samu matsayi talakawa suka bi shi fukara suka bi shi wanda ba su da shi suka bi shi wai ya je wai wani kaskanci wai ai a da'awarsa shi bai ga masu kuɗi a tattare da shi ba to ga annabi nuhu dai shine farkon mai wa'azi abinda aka ce da shi a nu'minu laka wattaba'tal arzalu a ina aka taɓa cewa alamar nasarar da'awar mutum sai masu kudi sun bi shi a ina ne ba inda aka faɗa ana so da mai kudi da talaka duk su bi su yi imani amma mutum ya rinka auna karbuwar wa'azinsa da rashin karbuwa da ikhlasi da rashin ikhlasi ko amintuwar Allah da rashin amintuwar Ubangiji da shi shine suwa suke ƙarƙashin ka in talakawa ne ka wulaƙanta su ka tozarta su ka fi haba-haba da masu arziki da masu dukiya ka kori waɗanda ba su da shi wani alama ce ta rashin ikilasi da kuma san duniya la kare mu da karewarsa da yawa za ga wasu masu da'awan za ga duk mabiyansu talakawa ne wallahi da yawansu bai da wanda zai mai komai amma akwai jama'a kan amma duk masu motsin masu dan abin hannun su kuma a'a watakila wa'azin da yake yi bai musu daidai ba ko kuma ba a yayin sa ba shi ake yayi ba kasa abin yayi yayi ne idan ana yayin ka sai a yi in ba a yayin ka sai a zubar da kai duk abin da ya zama yayi ya zama ina lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zama masifa ga shi wanda yake yin da kuma su wanda suke yi ana so a yi abu ne don allah kuram allah wasu amma maganar za mu yi wani yanzu za mu yi shi za mu yi wanshi bayan shekarar kaza za mu daina yin su za mu yi wani ya zama ba allah ke nan. ha muna yin wani muna yin wani ne saboda su wani suna tare da shi su kaza ya zama ba don allah ba nan. duk abin da ba Allah a ciki kuma Allah baya ciki Allah kare mu kai ka fahimci abin da muke faɗa ko ha to mu je karanta ƙarfawa وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين Allah Ta Baraka tabaraka ta'ala sai ci gaba da kaito mana abin da ya faru tsakanin shi annabi Nuhu da waɗannan mutane kai waɗannan mutane akwai taurin kai bayan ya gaya musu wannan abin da suka nema ya kori talakawan gindinsa ya tsiyarta ya ci gaba da yi musu wa'azi ya ce karatu dai za a yi shi ku zo a tafi da ku ku bi Allah da suka ga bai zai bi shi ba bai zai bi su ba sai suka dawo suka fara amfani da ƙarfin da suke da shi to ai su ne masu garin su ne suke da kudade suke da mulki suke da sarauta suke kaza suke kaza kuma gashi annabi nuhu Allah ya sa mutum ne mai nacin suke kware da gaske akwai wa'azi dare da rana shi kam yana cikin annabawan da Allah ya bada labarin su wato bai gajiya da wani ya buga da safe in sun ki ya kyale su in rana sai sanyi ya je da loda musu inni da auto qaumi lailan wani hawa yana yi da safe yana yi da daddare sirran hawa ya yi a ya yayi a fili duk lokacin da ya ci gaba da yi musu wa'azi shi annabi nuhu waɗannan mutanen sai su ƙara girman kai wa asarru wa takbaru istikbara su nuna isa su nuna faɗin rai su nuna alimtina ushiri kawai sai suka tunkare shi kalu suka ce la'in tantahi ya nuhu idan fa baka hannu ba shi ne tantahi in fa baka hannu ba baka daina ba wannan wa'azi naka la takunanna minal marjumin wallahi shi ka kasance cikin wanda za mu jefe abinda ake nufi da narjumannak kamar can inda annabi ibrahim babansa ya gaya masa yace ce sai na jefe ka in baka daina yi wa'azi ba su mutanen da su kuma wannan sun kware da wulakanci na in ana so a maka kisan wulakanci sai a jefe ka da jifar za a kashe ka da illan tantahi ya nuhu idan fa baka hannu ba ya nuhu to sai fa mun jefe ka annan nuhu ya ga cewa kai mutanen nan fa rashin mutunci suka yanka sun shiryo za su yi ba daidai ba sai ce ita eh in kun yana nema ina da addu'a ne qala rabbi inna qaumi ne. ransa shi ma ya bashi sai fara ɗaukan zafi ai tun ɗazu na gaya muku da ruwan sanyi yake karatu to yanzu ransa ya bashi saboda an ce za a jefe shi a garinsu kuma mutanensa wai za su jefe shi kawai sai daga hannu ɗan gatan Allah ya san in ya roƙi Allah Allah zai karba kala rabbi ya ce ya ubangiji inna qaumi kazzabun mutane na fasan karyata ne فافتح بيني وبينهم فتحا ألا افتح احكم فافتح بيني وبينهم ألا كي هكونشي تكانينا دميد السوشيني فرطر يا ألا كي هكونشي تكانينا دميد السو هكونشي نعادلشي فاحكم بقدرتك العادلة بيني وبينهم هو هكونشي نعادلتي tsakanina ni da su hukunci wa najjini wa man ma'iya min almu'minin ma'ana duk mai gaskiya tsakanina ni da su ka ba shi gaskiyarsa kuma ka yi hukunci kuma ina roƙonka ka kubutar da ni da wanda suke tare da ni wannan talakawan wannan miskinan wannan wanda aka ce in kora Allah Allah كقوتد دني دني دسو ومن مائي من المؤمنين لون دي كتارة دني تكي مؤمنين شيني شان الله تي فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء بأمر قد قدر ala amrin ne ala ransa ya bashi ya ubangiji ni fa an rinjaye ina neman taimakonka sun ce yau za su jefe ni anni maglubun fantafir Allah ya ce fa fatahna abuwa as-sama'i بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء الله أكبر مكسو يتي سي بوئي سماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر أنكر ما أدوها كنا قال ce muka buɗe ƙofar sama ruwa ka san wani daman ashe sama tana da ƙofofi abuwa ba sama Bina'in munhamir ƙasa ma sai Allah ya ce wa ƙasa ki bulbular da ruwa wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa ma da ruwan saman da yake zubowa da na idan ruwa na ƙasa da yake bulbulwa sai suka haɗu ashe ruwan sama ashe ruwan tufa na ruwa ne na sama da na ƙasa فالتقى الماء على أمر قد قدر أبي سوالي على الأمر إلي الله يرجع قد جرسا هنا رمض نعم، مكرم نعم، تكيس القدر باللي بار آه أي أنشا كاشي أي أي أم وحلا أولي قولنا الله يكشف عن جيناه ومن معه في الفلك المشحون الله رمضان na san ka gaji da jira na na tafi yawo da yawa a ina ka tsaya ci gaba فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما aksan أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم يا أنا الله يشي باين النبي نوح yayi addu'a ya roki Allah za mu zo mu faɗi addu'o'in da yayi da roƙon Allah da yayi dangane da abin da ya ga za su yi masa na rashin kirki daga nan malamai suke cewa mana kana kan gaskiya kai kai kai kai sai ka fahimci ana so a yi maka ta'addanci ana so a yi maka tsiya a yi maka rashin mutunci to ba laifi ba ne ka yi amfani da damar da ka samu na neman kariya yanzu a nan ba wani koyi-koyi sun ce da shi ko ya daina wa'azi ko a jefe shi na illam tantahi in baka daina bayanuhu la takunanna na al-marjumin jefe kalamu kuma wallahi malam karamin aikin mutanen nan ne su jefe shi yau annaba nawa suka kashe an yi ba lokacin da fa suke samun annabawa su kwantar da mutum yadda ake danne rago a ɗora ƙafa a take mai wuya a danna mai wuka wallahi haka mutanen nan suke ta yanka annaba bi a jannah yankan rago ga annabi zakariya wallahi yanda yake yanka rago haka aka yanka shi zakariya ne suke cewa wa zakariya din nan da Allah yake cewa idna da rabbu ga annabi yahya ya yahya khudh alkitaba biquwwa yanka shi aka yi tilas yana ji yana gani da karfin tuwo suka danne shi suka danna masa wuta shi nan labarin sai dare kai mana masu da'awa masu wahala masu masu masu wahala a da to annabi nuhu da ya ga za a yi masa ba daidai ba jayayyar ba zai ma bari ta tsawo ba kawai tun da jefe ne za ku yi wa'azi da ya gaba zai bari ba shi kuma allah ya yi shi mutum ne mai nacin wa'azi don shekarunsa na wa'azi kaɗai ba shekarunsa na yi ba shekara 950 yana wa'azi yana gawa 950 shekara dubu ba hamsin ولبث فيهم ألف illa? إلا خمسين عاما fa الطوفان وهم لا wa hum la yarun kaji shekara yana yi kai alaran ba don kai daɗi kuma cikin suratun nuh inna na nuhan can za ka kuma إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم wannan bayanin kasan su an daren suna son girma dole mu cewa ranka yi daɗe duk inda Allah ran ma yake su sittin wasa ne ai dole ka ran kai da kace ce yau shine mai gidan kasan sai ya faɗa mu fassara inna arsalna nuha ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim Allah yace na turo nuhu zuwa wajen mutanen sa na gaya muku suwaye mutanen su abinda na ce masa ka je ka yi wa mutanen ka gargadi kafin azabar su same su wacce ce azabar gargaɗi ita ce wannan fa aka zafi tufanu wa hum zalimuna ruwan tufanu nan da ya kama su da can inda ya faɗa na gaya muku fa da arabahu anni maglubun fantasir an rinjaye ne ya Allah ka taimaka mun Allah ya buɗe sama ruwa kasa ruwa ruwan tufana ya nuhu kai musu wa'azi kafin azaba fa ta same su me faru

يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى كي شغبا سنسان فسرك ألا شغبا شغبا إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ya fa muku kunne ajalin Allah fa lokacin da Allah ya kaddara za a bar duniya fa idan ya zo fa ba a jinkirtawa fa in fa halakar ku ta zo fa wallahi ba za a jinkirta ba law kuntum ta'lamuna anan shi ara ya ce law tash'uruna mu je قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا يا بارك وفوك يا الله نفنا كرا متانا نفار دردري ناموس وعزي درانا ما ناموس وعزي يا الله نفنا أبن دك توروني ناي قوتنا متانا يا الله أما بارك لك فلم يزدهم دعائي إلا فرارا kira na ba abin da ya kara musu in banda gudu ba kawai gudu suke kara yi yana jan aya yana sharhi yana bayani suna kara gudun Allah na'am wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim ja'alu asabi'ahum fi آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا وأصروا واستكبروا استكبارا أنا كذي بركة يا رمتان yace يا الله وإني كلما دعوتهم da'awtuhum duk lokacin sai su sanya hannayensu yan yatsunsu a cikin kunnen sai su toshe su toshe ma'ana ji dole yadda babu su ci gaba da tsayarsu da kafircinsu ga girman kai wa asarru wa stakbaru stikbara ya ce sai na sake musu wa'azi na daɗari a fili ƙarara don je su ci saƙon Allah ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرقت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا سيتنون مصنعين ذا سمو سلقوا بألا يتكون قولنا أبن لكتين ku nemi gafara a wajen ubangiji ku yi istighfari shine zaman lafiya a wajen Allah zai saukan muku da ruwa mai tarin yawa yursilu sama alaikum mijrara zai ba ku yaya zai ba ku arziki wa yumjidkum bi amwalin wa banina zai ba ku koguna zai ba ku tekuna wa yaj'al lakum jannatin zai ba ku gonaki wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara karanta يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا malam duk abin da ya musu ba su karba ba duk dabara duk wani wayo duk hikima ya yi wa'azin dare ba su karba ba ya yi wa'azin rana ba su karba ba ya yi wa'azin a fili kowa na gani ba su karba ba wallahi aka ce har gida gida yake bin su annabi ku bi Allah ku yi imani da Allah amma ina in ma ya zo yana ce haka sai a toshi a ɗauko riga a lulluba a sa ya hannu a toshe da kunne a tafiya suka yi mai wulaƙanci goma da ɗari za ku ji da suka yi masa goben Allah ya so yadda da na faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuɓar harshe ina neman Allah ya fi mun wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh